a inda za mu ci gaba yau za mu nan dawo baya kaɗan bisa karatun jiya saboda ƙarshen karatun jiya karatu ne mai rikici kuma sai gashi mintunan da a darsin ke iya ɗauka sun cika sai muka tsaya mun yi alƙawalin za mu dawo baya kaɗan mu maimaita wannan karatu mai rikici inda za mu yi tambaya mal hukumu in tazakkara da ba da raf'i ra'asihi min ar latitaliha menene hukuncin da ya kama shi in ta zakkara sujuda in ya tuna sujada bai yi ta ba ya yi ta ɗaya bai yi ta biyu ba ba da rafi ra'asihi min a rakati ta taliha ya yi sujuda ta ɗaya bai yi ta biyu ba sai da ya tashi tsaye sai da ya yi karatu ya yi ruku'i ga raka'a mai bin wannan ya taso daga ruku'i sai ya tuna ashe waccan raka'a ta baya ya bar sujada ta biyu bai yi ta ba me hukunci wa in tazakkara sujuda idan ya bar ya tuna da sujada wadda ya bari ba da rafi ra'asihi min ar-rak'ati allati taliha bayan ya dago kanshi daga raka'a mai bin wadda ya bar sujuda to yanzu tamada ala salatihi ya ci gaba da sallar shi tunda har ya riga ya kullo raka'a ya ruku'i ya taso walam yarshi bai dawowa wa al-gara-raka raka'ata sahawi wannan raka'a da ya bar sujada cikin ta ta zama raka'a ta sahawi sai ya jihwa da ita wa da raka'atan fi mawdi'iha ya karo ta raka'a can karshen sallar shi ta tsaya madadinta baniyan kuma gini zai yi gini shine kenan fatiha kawai zai karanta ba sai ya karanta sura ba duk da yake raka'ar da ya bar wannan wadda ya yadda tun da bai yi mata sujada ba ita mai karatun fatiha da sura ce amma in zai tun da ya yadda ta zai kawo da madadinta can ƙarshe to baniyan gini zai yi kenan zai kawo fatiha kawai ba zai karanta sura ba in haka ya faru wata jada kabla salami sai su juda kabli saboda wato ya rage in kanat min al in cikin na farko take ita wannan raka'a wadda ya yadda cikin na farko take to yanzu cikin sallar tashi yayi ragi yayi ƙari wa man naqasa wa zada sajada qabla salami kamar yadda faɗa can wani wuri idan mutum ya ƙara kuma ya rage cikin sallah guda to kabli zai yi ta isan musu in ta zama in kana min al ni in ya zama daga na farko biyu suke Wata wa tazakkara ba'da aqadis salisa ya tuna bayan ya kullata uku ragin da ya yi ne wato zaman tahiya da ya yi yanzu wannan zaman tahiya babu shi tun da rakawo'in biyu sun koma ɗaya ɗaya an yadda ta sinin wannan zama da ya yi ba a wawa da shi can karshe kuma zaman da zai yi guda ne zaman tahiya dama idan ya ƙara raka wannan zama guda ne kenan zaman tahiya na tsakiya ya rage shi sannan sujuda raka'ar da ya yadda da ita da ruku'in da sujada ta duka ya yadda ta wannan ya zama ƙari kenan sai yayi kabli in cikin na farko biyu ne wa ba'da salami sannan bayan sallah ba zai yi ba'adi ne zai yi sujuda ba'adi in lam takun min al-ulayaini in raka'ar da ya yadda ba daga cikin na farko take ba masu masu sura da fatiha cikin na karshe take to yanzu ba'adi zai yi saboda zaman tahiyan shi can raka'a biyu da yi lahiya lau suke yayi zaman tahiya wannan zaman tahiya yana nan ga mahallin shi yanzu in ya ƙaro raka'a wadda za ta tsaya matsayin raka'a ta uku da ya bar sujuda a ciki to yanzu ƙari kawai ya yi tun da wannan raka'a ya yadda ta ta zama ƙari sai ya yi ba'adi aukar min huma ko kuma raka'ar da yayi yadda wannan sujuda cikin dai na biyu na farko take wa zakkara qabla da salisa sai ya tuna kahin ya kulla raka'a ta uku to ai sai ya dawo tunda bai kulla raka'a ba sai ya dawo ya yi su wannan sujuda ya gyara ta to yanzu in ya yi wannan to ƙari ya tashin da yayi da dawowa shine ƙari sai yayi yi ba'adi li'anna surata wal julusa lam ya futa saboda karatun sura ya riga ya yi shi bai kubce ba zama ya riga ya yi shi na raka'a biyu da ake yi bai kubce ba kenan yanzu sai ya yi ba'adi in ya zan eh, cikin na biyu na ƙarshe ne ko kuma cikin biyu na harko ne amma ya tuna kahin ya kulla raka'a ba'adi zai yi amma cikin na biyu na harko ne bai tuna ba sai da ya kulla raka'a ina fatan mu gane to sai ya ci gaba da sallar shi in ya gama sai ya yi kabli me yasa zai yi kabli zaman da ya yi na raka'a ta biyu ba wurin shi bane saboda ya yadda raka'a guda yanzu raka'a guda ce wannan zama ba ba ali sawar shi kenan ya zama ragi sannan wato a wannan ya zama ragi karin da yi sannan wanda ya yadda raka'a da ya yadda ita kuma ta zama kari tunda ya yi karatu ya du'a ya taso ya yi sujuda guda bai guda ba ya yadda ta ta zama ƙari aikinta ya zama ƙari cikin sallah nan tahiya da da da ya yi ba wurinta ba ne yanzu kenan ita kuma ta zama ta zama ragi sai ya yi ƙabli ina fatan muna ganewa in kuma ya tuna kahin ya kulla raka'a to sai ya dawo to in ya dawo ba zai yi saboda tashin da ya yi da ya dawo ya dawo ya gyara wannan to ba zai yi ko kuma cikin na biyu ne cikin na ƙarshe ne ya bar ya bar sajadar to in ya ƙara wata ba a zai yi tunda zama can zama na farko ya yi shi raka shi biyu na farko lahiya lau suke ya yi zaman shi wannan zama yana nan ga matsayi ne yanzu ya yadda raka'a ta uku wadda ya bar su juda ciki ya ƙara wata to wannan aiki na wannan raka'a da ya yadda shi ya zama ƙari sai ya yi baɗi ina fatan mun gane na'am shi yace yace wata zakkara qabla da salisa li'anna sura wal julus lam yahuta saboda sura da zama ba su kubce ba raka'a biyu na farko illahi alau suke sai tambaya ta gaba ma hukuman sallama shakkan fi kamali salatihi menene hukumci ga wanda ya sallama yana shakka cikin cikan sallashi yana cikin raka'a ta ƙarshe sai tunani ya kama shi shin raka'a ga ta uku ce ko ta hudu ko kuma in magariba ce ta biyu ce ko ta uku ya zamna cikin wannan shakka ya tahiya ya sallama to sallar shi ta baci. idan mutum haka nan ya kama ka kana ganin raka'a ga ta biyu ce ko ta uku to mai data ta biyu ta uku ce ko ta hudu mai data ta uku ka kawo wata sai ka yi ba'adi amma in ka sallama kana shakka sallah ta ɓaci shine malam ya ce wa man sallama duk wanda ya sallama shakkan fi kamali salati yana shakkan sallar shi ta cika ko bata cika ba ya karin hali ya sallama badalar salatu sallar shi ta ɓaci ma hukumu sahwi menene hukuncin rabkanuwa fi salatul qada a cikin sallah ta ramko ramko ne yayi yana min sallah ta ramko sai ya rabkana amsa ita ce wasahu fi salatul qada ram wato rabkanuwa cikin sallah ta ramko ta biya kasahu fi salatul qada daidai yake da rabkanuwa cikin sallah ta lokacin ta ta badawa duk ɗai ne duk a hukuncin da ya kama ka cikin sallah ta ada'i irin shi in ya kama ka cikin sallah ta qada'i hukunci guda ne ma hukumu sawu fin nafila menene hukuncin rabkanuwa cikin nafila in cikin nafila ne mutum ya wa wasawu fi nafila rabkanuwa a cikin nafila fi fil farida kamar rabkanuwa ne a cikin sallah farilla in ka rage kana yin sujuda in ka ƙara wato kana yin sujuda illa fi sitti masaila sai cikin mas'aloli guda shida su wa'annan sai rabkanwa cikin nafila da farilla sai ya bambanta su ne alfatiya karatun fatiya wasura da karatun sura wasirri da asirtawa waljahari da bayyanawa wa ziyarati raka'atin da ƙarin raka'a wani siyani ba'adul arkani ko kuma mutum ya mance wani daga cikin rukunai kamar sujuda can cikin farilla da an ce in mutum ya mance bai yi ta ba in dala in yayi tsawo yanzu in mutum ya mance da sujuda cikin sallah in ya tuna yana cikin sallah kun shi rikice-rikicen da an yi bayanin cewa ya dawo ya gyara in ya kullata uku ya ci gaba daga karshe ya gyara to in nafila ce fa idan zan cikin farilla ne bai yi wannan gyara da an ka ce ba bai tuna ba sai bayan ya haita sallah ya haita masallaci ya tuna ashe raka a cikin sallar shi ya bar sujuda ga a guda yawan sallar shi ta ɓaci amma inda fila ce ya bar sujuda bai tuna ba sai dai haita sallah ya haita masallaci sai ya tuna shi kenan kawai ba sai ya sake sallah ba na fila ta yi to zai kawo bayani ya bambanta maka bambancin da akwai tsakanin farilla da nafila ga waɗanga abubuwa da ya zana guda shida hal ta li bayana tilkal masaili tafsilan waɗannan matsaloli guda shida da kace su ɗaya da bambanci da farilla a cikin nafila ko kana yi min bayanin su dalla-dalla na'am eh kwarai faman nasiyar fatihata duk wanda ya mance karatun fatiha fin nafila a cikin sallar nafila wa tazakkara ya tuna ba da ruku'i bayan yayi ruku'i sai ya tuna ashe bai karanta fatiha ba sura kawai ya karanta to tamada ya ci gaba da sallashi. shi wata je da kabilar salami in ya gama sallah ya yi kabli ya bar fatiha amma ya yi tun tunda nafila ce bi khilatil farida banda farilla in farilla ne to wannan raka sai dai yadda ta ya kawo wata tunda ya ya bar fatiha fa hu yulgi tilka raka'a in cikin farilla ne yayi jiwa da wannan raka'a wadda ya bar Fatiya bai karanta ba wa yazidu ukhra ya qala wata raka'a wa yatamada ya ci gaba wa yakunu sujuduhu kama zakarna da shi sai ta zama kamar yadda muka ambata tunda ya bar fatiha cikin raka'a yanzu wannan raka'a yayi jiwa da ita ya ƙaro wata raka'a wato ta tsaya matsayinta sai ya yi ba'adi tunda wacce raka'a da ya yadda ta zama kari cikin sallar shi sai ya ba'adi shine kama da karna kama da karna fi tariki sujudi kuma idan mun ka ambata cikin wanda ya bar sujuda in ka bar sujuda ka tuna ka yadda wata raka'a ka kawo wata to sai kai ba'adi tunda tan da kai yadda ta zama kari cikin sallarka ma hukumu man nasiya sura aw jahara aw sirra fi nafila menene hukuncin wanda yammance sura bai karanta ba fatiha kawai ya karanta cikin nafila aw jahara ko yammance wurin bayyanawa ne ya asirta aw sirra ko yammance wurin asirtawa ne ya bayyana fi nafilata a cikin nafila me hukunci wata zakkar ya tuna ba da ruku'i bayan har yayi ruku'i ya tuna ya bar bayyanawa ko ya bar sura ko ya bar asirtawa amsa ita ce wa man nasiya surata wanda ya manta sura awul jahara ko bayyanawa aw sirra ko asirtawa fi nafila cikin nafila wa tazakkara ba'da ruku'i ya tuna bayan yayi ruku'i tamada ya ci gaba da sallashi wala sujuda alaihi babu sujada gare shi ya bar asirtawa ya inda ake asirtawa ya bayyana ko inda ake bayyanawa ya asirta ko ya bar sura bai karanta fatiha da ya karanta inda cikin nafila ne bai tuna ba sai da yi rukuyi to ya ci gaba da sallar shi ya sallama babu qabli babu ba'di wala sujuda alaihi bi khilafil faridati amma banda farilla inda farilla ce waman waman kama inda farilla ce da sai yayi ya bar ɗaya cikin wannan sai yayi qabli in ƙari ne yayi ba'di na'am waman kama ila ila salisatin wanda ya tashi zuwa ga raka'a ta uku fin nafila ta a cikin nafila bai yi zama ba ya tashi zuwa ga raka'a ta uku ya yi raka'a biyu sai bai zama ba ya tashi fa in tazakkara qabla aqdin ruku'i idan ya tuna kahin yayi ruku'i raja'a ya dawo wa sajada ba'da salam yayi sujuda ba'di wa in aqada salisa in ya riga ya ta uku bai tuna ba tamada to ya ci gaba da sallashi wa zada rabi'a ya ƙara ta hudu wata jada kabla salami ya yayi sujuda kabli amma inda farilla ne ba haka zai yi ba bi khilafil farizati banda farilla fa innahu yarshu in farilla ce to dawowa zai yi mata ma zakara duk lokacin da ya tuna kahin ya kulla raka sai ya dawo ya gyara yayi badi wa a da salami sai shuzuda bayan sallama tunda ya dawo yayi gyara tunda farilla ce na'am ma hukuman nasi rukunan minan nafilati kan ruku'i mene hukuncin wanda ya manta ruku'i ga nafila kamar ya manta ruku'i bai yi ba wa man nasi rukunan duk wanda ya manta rukuni minan nafilati daga nafila kan ruku'i kamar ruku'i aw sujudu ko sujada wa lam yatazakkar bai tuna ba hatta sallama har da ya sallama ya bar ruku'i ko ya bar sujada wada abin yayi tsawo bayan ya haita masallaci ya tuna ashe cikin rakawoyin nan bai yi sujuda ba ko bai yi ruku'i ba wala ya adata sake wannan nafila bai sakewa bi khilafil farida in farilla ce ya bar su sujuda bai tuna ba sai da ya hita cikin masallaci fa innahu yu'iduha abadan to wannan sallah ta nafila ya sake ta har abada ma hukuman qata an nafila ta amidan mene hukumcin wanda yana cikin sallar nafila ya yanke ta da gangan yace assalamu alaikum wa man qada an nafilata wanda ya yanke sallar nafila amidan da gangan aw taraka minha raka'atan ko ya bar wata raka'a da gangan aw ta zace tan ko sujuda amidan da gangan a adaha abadan tunda ya yanke ta da gangan ya biya ta har abada da amin za mu dakata muna fatan Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu amfani wanda suka saurara idan kuskure ya faru ciki Allah shi ya fi muna ya fahimtar da mu abin da ban fahimta ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dan uwanku Muhammad Sulaiman